ka shirya za ku gudu a haɗa ƴata da ɗanka aure yanzu a cikin daren nan to yanzu me kake so maka da rabin shanawa auren ƴata ya shi yasa ko ganin ta ba na sani gaskiya na baka min adalci ba dan kai yau fadila ba ta da abinci a gidan tun yanzu ba za da shawaran mu ba in eh, kuma kika ba ta sa saba umma na tabbatar kina ɗaya daga cikin wanda ke rushe tubalin tarbiyyar gidan nan. Ba ki da hakkin wuce mutum. amana kenan ba za ki iya riƙewa ba in ba ma nan? Waye ya gaya maka ana kawo an karfe nemi mai siya mana na sai da shi kai ban gaya ma karka sake zuwa nan gidan ba ba zai yi ba za ka zo ka gurɓata mana al'adar mu ba abinda muka gada iyayenmu da kakanninmu muna yi kai rana ɗan ka zo kawai kawar da kina nufin ki ce duk ɗimbin garar da aka kawo a ciki ta ƙare babu komai haba mai gida ka shiga ka duba can banza zancen wofi kai da ya kuke mun ne ba a zuwa asibiti ni ban taba zuwa asibiti ba bari in ji a tuka miki ta zarga da dan leman tsami da gauta shine maganin kumallo ne ba zan yi ba ni tsoro nake ka fitar ta kamun shi saboda kafarka ka san kamar reza take komai na yi wa mijina ba zai nuna farin ciki ba wayo din na yo hidima suna yanzu kalis shi ke iko da ni ba kai ba gaskiya ka samu sakamako mai kyau a makaranta godiya nake sannan kuma duk kalmar da za ta fita daga bakinka ka tabbatar gaskiya ce

ce ta sani na kulle kofa ta kan so ni wanda sun ka zurfafa ina ka shige yau na rasa maka gaskiya ban jin zan iya rayuwa ba tare da kai sai ka taba jin yadda mace ta sauwaƙe wa namiji ai sai dai namiji ya sauwaƙe wa mace ko dan Allah dan Allah <laughs> duba halin da nake ciki ina miki magana kina min dariya saboda kin mai ni shata ta a lokacin in ka je ajin da yawa tsinkewa yake ni ma bin umarni iyayena mai san na aure ka ka shi ka ta ɗakin matarka kuma kai in ban da rashin kunya ma kana kallon ido na ina yi maka magana wai kana cin jini na kana son tabaraka to me ya ni da kawai ki na na da ita mara zuciya kawai dan Allah da Allah ka bani ka kan to ke ba kuma dabban da ke ma da zuciya kawai to mu tafi yarinya nan ka tsaya tsayin na kakanta ka san tana da rauka Maryam Dama shi ne mijin naki? Kin sa zuciya yau ta yi fari, da zan ta ko gare ki. ƙauna ta da ke ciki da alkhairi shi tenya angeza gaisa mai cikin rana bari wata to ba za ka yi auren ba kai dai yanzu dai a waje na yi magana a waje kwamin su a kurin zo in yi yanzu ina tana kama yanzu zo kake zama bayar da su an zo an yi auren a zo ana ta kama kani ba zan iya gaskiya kuma wani abin da na gani ai shi auren kansa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma bari ga wani abin ni ba zan yi aure zo ina shiga halin a ganuka ina ya zanyi da kaina sannan magana auren na ka shari shi kawai yawwa shi ka gani ka san annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka yi auren mace dan kenta, arzikinta iliminta sannan kuma dan asalinta ma'ana wato danginta eh haka ne na yadda amma ka san me zan dauka ni a nan tunda ka lissafo magana kyau da kuma aski zan nemi kyakkyawa mai aski biyu kenan kada eh amma ba kyau kadai ba har da aski <laughs> Allah ya zaba mana mafi ina ma bayan kan ai dole sai da aski ba aski kuma ya ba magana kawai zan aro bace zo mu da kallon juna jigun jigun <laughs> ah, zai yi Allah ya zaba mana mafi alƙa Allah ya samu dace na a cikin rakin yin aure mu dai ga mun duka mun yi aure daga ni har maryam ni har yara biyu maryam nan ta daya baki aure ba ma dan rike jikan mu a ni. sai khadija ni in kun ga na aure to wallahi sai mai makudan kuɗi wanda zai iya tallafan kaina ya tallafi yan uwana da iyayena amma yaushe zan zauna inda kuke shan wahala ni ma na shiga gidan miji da zo ina shan irin wannan wahala wallahi ba zan iya. ina aure dai ina nan ina jira ina roƙon Allah bullo min da namiji mai maƙudan kuɗi wanda zan ji daɗin rayuwata. Ba ba gaskiya ba. Ake ba za ki taɓa ji ba. Yau in kai ne gobe ba kai bane sosai. Ko ba haka bane in kina ga daren kina da kyau gobe ba ki da kyau. Gwara tun da sauran kanki ki samu ki lallaɓa ki samu wanda zai aure ki raba ma kanki asiri. Tabbatar aure da shi da aure da mutuwa duk lokaci ne na ubangiji ko kuwa ni na da nake cika bakin sai namiji mai kuɗi kuma na roƙi Allah ubangiji ya ban namiji mai kuɗi mai hali mai arziki ko wannan tsaya na ga yanki wannan kuma duk abin da ka roƙi Allah ka tsaya ka roƙi Allah Allah zai taimaka ma Allah da ina jiran lokaci ubangiji Allah bullo min da lokacin da zan kuma samu namiji mai kuɗi kin san kisan da kanki da kisan ni ma zan samu namiji mai kuɗi ke ba ki ga yanayin jikina ba ne ai ba daidai yake da naku ba to ai shi aure nufi ne na ubangiji mm. ko ba ka ta ce ko Allah ya tashi auren maki aure wanda bai kai a kwatanta ba kai sa ramin bakin Allah ya da irin wanda nake so shi zan aure bari na tashi da je na duba muku abinci in yayi na ba ku cika ku da bai da wani dogon wa'azi sai ki duba mana mutum da shi mutum yunwa ya dame mu an zanta ku Dubai ne Dubai satin nan ne daga Dubai sai ya eh, ne ki kashi eh kin ga ba ta ba fa duk abin da nake mata busa nake na fata ji wucewa ke ta bayan ta wata rana kuma sai ta zo kai da ta sani lafiya mai ke damun ka ka zauna haka hamza lafiya salibara duk da ya zo ganka wannan halin ya san cewa kana da damuwa na gaya ma ba abin da yake damu takura min ne kabiru ya kamata ka ringa wa kanka fara yanzu ka tashi ka shiga gida ya wurin aiki ni ba wani aiki zan yi na ci zan riga kai na fara shikenan kai tunda zaka je kai shikenan Allah ya baka sai na dawo sai na dawo hajiya aito kin gani dai yanzu zan tafi katsina maganan da muka yi da ke dan allah dan annaba hajiya a ibadan na isa ba sai dan zumunci da amintakar da take tsakanina da ke dan allah hajiya a ki fito da miji ke aure kin ji wai an dame ni akan magana na fito da miji mijin nan ba zan fito da ke ba amma allah na gani in ba mai makudan kuɗi mai arziki ba wallahi ba zan yi aure ba ina nan gwada na gwammace da bi da ita bin waɗanda suke gore mana kunne watan kadan garin bariki suna ba muna samun abin da za mu yi amma sai za mu je hajiya a'in kin san me yasa nake hanga mana haka a koda yaushe fa kwanakin mu da karewa yake kuma ko kowace kwana ɗaya muka yi asara muke ba za mu taɓa tabbata da kyan mu inda muke haka ba dole sai mun tsufa ke dai nakin na raguwa ni har yanzu ke baki gani ba ne <laughs> ko kin ga kyau na ya ni na yadda nawa yana karewa saboda ba zan taɓa ma haka ba tun da ba haka nake ba kuma yanzu ma ba zan zauna a haka ba ni dai na baki shawara zan tafi katsina don Allah kawata ki fito da Ki aure kin ji Allah ullo mu da irin wanda nake so shi ke na amini na Aisha, ina wani tunani. Tunanin aurenki da Alhaji Faruk nake. ba tunanin wata nake ba tunanin Hauwa, saboda muguwar masifaffiya ce an san dai cewa aurenki bai haramta da shi ba amma gaskiya ina miki tunani ina ta wani iwo, kina magana akan hawa wannan me za ta yi ne aure ne fa yanzu da yanzu na riga na samu alhaji muktar yana da wannan makudan kuɗin da na daɗe ina roƙon allah ya bullo min da shi wallahi ba zan iya rabuwa da shi ba ke jiya nan kin ga sabo waya jiya ya aiko min da ita wallahi an ga an ce mishi zan je salon ya cire dubu ɗari ya bani to ke ko kin ga ina samun irin wannan kuɗin salon fa zan je na zan iya rabuwa da shi tun kafin a yi aure in Allah ya yarda za a yi komai cikin kwanciyar hankali gaskiya ina tunanin hawa da muguwar masifaffiya ce to kin manta ni din masifanta na kun gabanta kuma balanta na yanzu wanta fa zan aura kuma kin ga tun da zan auri wanta dole ne duk abin da nake so a ƙarƙashi na take yanzu ko ba haka ba da an ko nan ma sami ba sai dai mutu ta addu'a ba a to insha Allah za an koma an ce odan shi za a yi ah. wallahi in ga an ko duk kyauta za mu ba ku shi tsaki ke jiran me kuɗi a to me kuɗi ga ne na na riga na san kuɗi kika auro shi sa za ki kuɗi kika ga kuɗi shi sa za ki eh, shiga ga moto na ma this weekend zai turo mu Allah wallahi kin ga mun samu ta yawo da gidanki zai je ba gidana zai shirya za mu ah, so insha Allah takura min ne a gida akan fitar da miji kabiru kabiru na ah, me kika ce ban ja abin kika ce ai da mun ba damuwa da ni kai kika sakina sakina tsaya mana wai dai ya magana a wurin mu mm, Fatima magana a wurin mu so da yawa in kin mun magana aure sai ki ga ina ta jan abin ina ta jinkirtawa dalili ko shine mun riga mun yi alkawarin mu da ni da Abdul da Kabiru akan cewa duk lokacin da za mu yi aure za mu so mu yi shi a lokaci ɗaya saboda irin zumuncin da yake tsakaninmu me sai ku dinga ce kabiru kabiru kabiru da kai da abdul kwata kwata ma bai damu ku da ko ba bai san ma kuna yi ba wallahi fatima ba haka bane mu mun riga mun san kanmu kuma tun muna yara tare muka taso ni dai kawai abin da nake so da ke shi ne ki ci gaba da addu'a Allah ubangiji Allah ya kawo lokaci tunda kin riga kin san cewa ina son ki ba yau da na tsaka ko ba haka ba Allah kawo lokaci Allah za mu nuna to amin shi yasa kike kirge to yanzu ina ramu shi ko dan ba to ta masa ka gani za ka gaya mata shine shin za ka aure ta ko ba za ka aure ta to wai kai yanzu a matsayin ka na wanda muke tare ai ka riga ka san cewa a yanayin da nake cikin yanzu babu magana aure a wajen ko ka sani to gani ne kana da sana'a kuma sana'an nan ta isa ta rike ka ta rike ka har ɗan ko ba haka bane to abin da nake samu a sana'a ni bai shan da har zan kama jin aure ba so kake aure saki na mu zo muna kallon juna jigun jigun ko koya wani irin dubin ji to shi ke ne yanzu kana so ka yaudare ta ban gane yaudara ba ai ba magana yaudara ba ce wannan ban shirya ba in na shirya zan aure ta wato ni ban shirya ba yanzu zan aure ta ni yaudar kaina kenan ko to yanzu dai za ka yaudare ta ban gane yaudara ba na gaya ma ba ni isasshen kuɗin da zan iya aure rike maka in na samu kuɗi zan iya aure ta kaga maganar mu ta kai in na dawo mata ta kawai ina kuma za ka na dawo mata ta na kuma mu ne da ka ci Hajiya Aisha kenan gaskiya kina cikin daula. Wanda na zo ta ki murna ne gida ya kyau wallahi da a dan shi. Amin ah, to tunda ina gaya muku shi aure lokaci ne. Kuma yana da lokaci babu abin da bai da lokaci sai ikon Allah. Kin yanzu Allah ya kawo. Shi kenan gashi kuma na ki Allah ya bai irin wanda nake so. Ina ganin cewa shiriri ta nake. Amma ina so in tambaye ki wani abu. Ki gaya mu tsakaninki da Allah kina son shi. tsakani da Allah. Ke ma dai kin sani ba wani son bane amma dai to ya tunda Allah ya sa ga an yi za a shi. To kin ga matsalan ke mutum ne yana barbara da ke. Yana barbara da ke. Ha ba Aisha ki taimaka mishi ma. Ke ba yan ba za ki gane mai kika lura ku tsoho ne. Allah ya ba ku zaman lafiya saboda ni na ga yanayin auren ne yanzu kin san ka samu a kama a hannunka ba a wasa da shi. Saboda mazayin da suke. Ina ba da ya kayan sa'a. To a kawo mu samu mm-hmm.

yanzu muka fara cin daula ni ba ina ga kina ganin shiru ne ko da kwaki na kai ko kin zo da ah bari je shiga mota taxi ni na to na gode da gida eh, na gode ka san da da yanzu ba ne. bane tun da na aure mutane za su dinga yawan samun ido amma maganar business tsakanina da kai wannan in har aka turo min kaya zan maka waya ka je ka ɗaukan min kaya babu dama kada ka samu wani dama saboda wayewa da ta kai mu bayanci hakan ko ba don mutane ba don mijinki ma dole in saurara da abu kar ka samu wani damu sai dai kuma maganan wannan business ne yana nan za a ci gaba da yin shi na gode bakin magana tun da dai kika auri wana ba na kasan nan aka yi auren nan ke ma kin san inda ina nan ƙarya ƙasa in ji boka kuma ni da ke mu zuba wana ya fi ki? wannan niyan da da kika yi a baya furcin da kike akan ɗa namijin da zaki aura wana ya fi ki? kuma in Allah ya yarda sai na raba auren sai na raba auren ki da wana ki saurare ni aure na da yayin eh na ba ki buƙa da nama dan da abin da kike ganin zaki yi shi ki je ki yi shi kuma kar ki ji da wai ki saurari abin da zai biyo baya yana jiran shi isa kira bani da wanki. sai ki yi aikin ki magani aikin banza kawai girman gidan da kika dace a ciki hmm, akwai masu aiki amma sun gama aikin su hmm, um, me yake so mu tattauna da ke ni mata aure ce ke mata aure ce amma wannan ba abu ne amma bane kwantar da akwai aikin da nake so kuma zan dinga biya ka da kuɗi eh. Hajiya wannan wani irin aiki ne ya kamata mana? Duk da shi a ko ma'aikacin banki shi ne samu dubu ɗari ba. da zai hana dubu ɗari a guda? na iya biya bukata ta. Ina so kai ka dinga Na san za ka ji magana wani iri. iso don Allah ka je ka turo mu amma kafin ka iso zan maka waya in alhaji ya da ka kawo mu sai kai min gida ka ajiye in ya tamsaye na kira ka kawo abu da mata an gama amma ja kina burge wata ranna ga gidan nan zai dawo hannun mu insha Allah <laughs> wannan ko wannan ko Allah ya Allah ya sa da samu wanda ya fata Allah ya tabbatar sai na mu da aiki da zamu yi yake mallaki gidan duk wannan garin aiki na 哎，要不。 so dama in tambaye na wani dan tsamurarre da na gani kwanaki da zan fita a gida muka dan karbi juna a falo kai bashir aiki na dauke kake mu shi ma kuma aiki na dauke shi yake mu ka gane ko ka zauna matsayin da na ajiye ka kaka sake mun shishigi akan yanayin rayuwata ka gane ko yadda na dauke ka nake biyan ka haka shi ma na dauke shi nake biyan shi saboda haka inda na zauna da kai ka zauna a wajen shi ma kuma ya zauna a ka san ba lallai bane sai ka gaba da ɗaya sirri ba na san irin haka ka sake mun bincike a cikin yanayin rayuwa a ajiya ma ba wani abu bane ina neman duk yadda zan yi ga na kare ki kare aiki na shine kare ki kuma shi ba ko ne abu na ban san shi amma babu wani da zan shi duba kamar yadda muke da shi tunanin me nake yi lafiyar hajji ba ku me yake damun ka na ato daga yanzu ka daina ce min hajiya da kira suna na ko kai da abin da ke tunani kamar hajiyar ya fi daɗi ya in ka ci gaba da bin umarni na, zan ma duk abin da kake so da Allah kin tabbata hajiya ah, sorry sweetheart yanzu na shi ba dubu ɗari biyu zaki bani ah, eh. Allah to in dai haka sweetheart sweetheart sweetheart sweetheart na riƙa ba gaskiya ka sa na ji daɗin da ban taɓa jin shi ba a rayuwata ai dan uwana ya fi karfin ki ki fita a harkata kuma da dan uwana duk abin da kike a cikin gidan nan akan dan uwana babu wanda ban sani ba ki kiyaye ni kina ji dan uwan ban taba tunanin kiki ya mara hankali ba sai yanzu shi dan uwan ya isa ya gaya min cewa ga abubuwan da nake mishi ki duba ki gani kin ga yanayin gidan nan kin ga ko ina ki kalli fatan kina dan uwan ki na riga na zama daram a cikin gidan nan ba wanda ya ke saurare duk wani abin da kike shi kike ma ne ki mun mana a tafin hannuna kike zan kama ki ki saurari abin da zai biyo baya sakina kabir dai abokin kuma duk wata shawara ta arziki mukan yi kokari mu bashi ko ba haka bane kuma lokacin da kai kira ni a waya na yi kokari na bi ta gida don mu tawo tare da shi to amma cikin hukuncin ubangiji da na je sai na samu ya fita wanda ke mu shi eh to wannan kuma sai dai mu bar wa Allah sai ko ba haka bane sannan kuma mu taya shi da addu'a Allah ya shirya ko ba haka bane shi yasa nake son zama da kai dan irin wannan addu'o'in da kake Allah sarki sai to ai ba wani abu bane ayyuka yi kai kuma zan yi kokari gobe insha Allah in ta so shi a gaban mu zai sai aiki ta addu'a Allah ubangiji ya karkato da hankali su Kwanan nan kana da tun zuwa, mu da ka zo sai ka ce mu za ka tafi. gaskiya ni ba na jin daɗin wani abu da kin gani abin ki faruwa ne ba su kuma ki faruwa ba na san yadda ko lokacin tashi zuwa mu abin hawa gagara ta ki musamman wani wannan ta mutum san DRA ne bana unguwa manya yanzu ka san me nake so abin da nake so ne na sakawa na siya wa mutu saboda dalilin da ni da mota yanzu ma haka nake canja taguwa bai irin surutun da ake bada sa ido da sauransu yanzu kuma ki ce siyo mota asiri ba ne makafi ne lafiya ka dawo da wuri lafiya kenan alhamdulillah aisha hankali na ne kasu kwanciya shi ya sa na dawo kan wani bacin muke haba annaji Wani zai kwace maka ne na san da haka na ne ba shi sa kawai shi ban dan dawo ki daina tunanin haka ka san a zuciyata ba wanda na sa kai ma ka san ina san wannan gaskiya ne to shi kenan ina abin nan da kika sa hawa ne kusa na ajiye maka yana nan to yanzu a ɗakin ki zai shayar yawan ajiye a ɗaki na yana nan a cikin ɗakin a ɗakin ki ɗakin ki ne Aisha, jikina yana bani a gidan nan na ganin ba mu kaɗai ba ne kamar da mutum a cikin gidan nan. kwarai da gaske wallahi ba kowa a cikin gidan nan wallahi ni kadai ce fa ke da Allah wasa nake miki so <laughs> mu je ɗakin nawa sha Abdullahi ya na ranka da rana ka baka je ofis ne wallahi daga ofis din ma nake akwai abin da yake damuna ne wallahi sai na ce zan zo gurin ki ko hankali na zai kwanta wace irin damuwa ke hmm, dangane da abokin nan ne na akwai abin da yake amma shi kullum yana boye mu kuma na tabbatar cewa abin nan da yake ba abin alkhairi ba shi sa kika ganna a cikin damuwa kai ba kake kiran shi aboki dan shi bai kiran ka aboki saboda bai damu da kai ba ba haka bane ina san cewa ya damu da ni inda bai damu da ni ba ai da tunan na fita saboda shi to ka rabu da shi mana dole ne su kun yi abokantaka da shi ba fa dole bane fa kisa idan kana tare da mutum idan ka ga ya dauko hanyar halaka dai kuna zama da shi na amana tsakani da Allah to kokari za ka yi ka dawo da shi kan hanya abin da nake kokarin yi to ba za ka ji ina maka da na san da wannan maganar ka so mun wallahi da ban fito ba wallahi da ban fito ba ni ka ga tafiya ta saboda ina ta sa mutum zaki hada mu bi kenan can damuwa ta ga na zo gurin kuma samu kwanci ai da kamun waya kawai da baka walar da kanka ba da na zuwa yi gashi kuma na ganka tsabtsab abinka harka ta abin duniya ya samu wato abin da nake so da kai kurungu ba na so kana nema na sama da kasa in wata bukata kake nema ka waya zan gaya ma inda za kuma in taimaka ma iya karfi na yanayin sana'ar da muka yi da kai yanzu ta canja ba na irinta ba na sana'ar drugs rayuwata ta canja saboda ka in kana da bukata zan taimaka maka amma kar ka neme ni inda nake so abin da na ga mun harka tare da kai kai ka samu ci gaba ni kuma ka dube ni ka gani jiya yau babu ci gaba ya zama dole neme ka an yi ta wuce wannan harkar saboda haka kar ka neme ina buƙatar privacy da nake yanayin harka ta yanzu ta bambanta da taka bana eh. wannan harka amma in kana da bukatu ka neme ni a waya yawwa yanzu na ji ba sai ka neme ni dole neme ka kai ka neme ni a waya to ba wani damuwa sai mun yi waya har ka samu damuwa to ba wani damuwa sai mun yi wayan kenan goma waye ne wani ɗan ba wa kenan sunan shi assalamu alaikum amin wa alaikum salam sawari bismillah sai da ina wani eh, shi ko ku gaya Ina dauya wani kana da shi Ina na ce bari na hada wannan ya yi kyau da ya ta abin da zai kace dole za ka samariya na ke zama ne a cikin gari ne kama haya to idan ba za ka damu ba me yasa ba za ka dawo gida na in baka waje ka zauna bari in zauna da shi mara kenan kofa dai a buɗe take kowane lokaci a bisu da mara da champagne da abubuwa na kusan fanta 不管。

to ya zan yi tun da idan so cuta ne haƙuri ma magani kina nufin kin haƙura da shi to ya zan to ina sa kan shi ne a ajiya Karima, kin sa abin da ya sa na kira ki? To dalilin kiran ki shi ne, kin ga yanzu kin kai munzili, kin kai a miki aure ki zauna a ɗakin mijinki. kamar yadda wasu suke cewa babban wa uba tunda alhaji baya nan kin gani ne ya kamata sa ido a kan da dalilin da ya sa na kira ki kenan don na ce a cikin samarinki wa kika tsayar ko kuma kina da wani tsayayye a cikinsu eh akwai wani abdul ke zuwa ne. ok abdul wanda na gan kuranan a can kuna hira da shi kina san shi in ana san abin da za a je kai kogo a je ki je daga baya ki ce a'a to haka ne ma nake so don ba mu za mu zauna miki da miji saboda haka tunda kina san shi shi yana san ki to ki gaya mishi ina neman shi ya zo ya same ni ya ko Allah ya ina da hankali kuwa mutum ke gari ki ce mun zo kiyo biki da miki ne wai ana ga yaki kina ga kura gaskiya ni bazan zan yi eh? eh hello hello hello kawai su kin san business irin namu in Allah ya sa ma je cikin sati biyu na same da nake so zan dawo wani gaskiya wannan yawan tafiyan yayi yawa kan san dai ina son ka wallahi <laughs> ina tafiya wanda ne yi ta tunanin Aisha ni na san haka ai business din kenan kar ki damu dan jirgin safe za ka kone a jirgin yamma ba na san a da akwai mutane zama da su a ofis idan na gama abin da zan yi da su daga nan sai na wuce amma yanzu in ka ofis ba za ka dawo a kuma amma dan Allah ne dai mama na kasan dai ina ka ko <laughs> na yi alƙawari gida lafiya? Da kwana biyu ba kuma na kira wayan nan ka To shi ne biyo na gida? Wannan ai sai ki tura mana sai. Ka san me na zo na gaya ma? Na zo na gaya ma da mai gida na yake. Ba shi kwana biyu kafin Ki ana ga yaƙi kina ga tura. Tura ji. Abin da so ki zo Ko ga ma yi? Dan Allah dan Allah miki ce zo kawai. tunda na ce biki yi kike baki lafiya kake da wani wajen na sami ka ina ganin da ka bari ko ina ta na a ah, nan shine dacewa mu abin isa na ciki zama abin da nake tafi shi ne maganar kuɗi da muka yi alƙawari zaki daga bani me yasa ban ga kuɗi ba yanzu sai sa ki ba ba wai haka kawai kuɗi ba ma ka kai gani wani abu gaskiya rayuwa wata ba sun cewa zan wata kamar ki kuma gaskiya kin canja min rayuwa ta ki sa da mun cikas da a ce wannan mijin naki babu shi ha bawa ai da kin yi mamaki gaskiya ni ma tun baya wa ina so na gaya ma inda akwai abin da za a yi a kan da shi gaba ki daya duniya ma ni gaskiya da an yi shi dan gaskiya yanzu tunda na saba da kai ba zan iya tarayya da wanda yanzu ba zan iya tarayya yanzu kina ganin kuma aka haka za ki dinka min soyayya ki ɗaya bisa ɗaya ba matsala ne wannan ya zuwa bisa ku ne bisa zan tsaya ne nazari a ni na nazari a kai da abin da ya kama yan zan zai ki ne ya kama za a yi mai Aisha cin amanan da zaki min kenan ashe wato zargin da ake gaya min ya zama gaskiya kenan kika ce min wani kanin ki ne lauya kaza kaza kaza kaza ashe lauyan cikin gida ne ko to kai abin da nake so da kai idan ya za mu yi da shi kenan yanzu zan ɗauki shi zan cin da shi ka gida kin ji ko to yanzu yanda za a yi ko in ka je ka sa shi a rafi yanda ba wanda zai gan shi ma a duniyar nan kwata-kwata labarin rasuwan alhaji faruk ba ashe accident ne alhaji faruk ba accident kashe shi ake saboda uh, a bisa report na 'yan sanda sun tabbatar da cewa kashe shi ake saboda uh, duk abin da kika ji police har sun yi bincike sun tabbatar da shi to hakan ne saboda hakan aka koyar da su sai dai kawai yanzu yanayin zamanin namu ya zama abin da ya zama sai ke ga wurin mutum ba a mai da shi a bakin komai ba kamar kiyashi sai mai fatan kawai su wanda suka aikata wannan abin allah ya tona su jiya kuma na zo aka ce mun bakin wallahi ina nan inna ne ta sa ni abinci kuma na tabbata idan na fito za mu ta da ne har zuwa ne na tabbata abinci haka ne gaskiya ne irin wannan halayyar naki yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa nake da ɗasan ki ko da kin bata min rai wani lokacin idan na tafi na tuno da halayyar ki sai in ce to bari in haƙuri kuma duk macen da zaka gani a zamanin nan tana bin iyayenta ladabi da biyayya to ka tabbatar da cewa ko ta aure ma mijinta za ta mai ladabi da biyayya isa nake son ki wallahi to wannan aure namu dai Allah ya nuna mana ranar shi ran da aka ce gashi mun yi aure san iya farin cikin da za Hello? Kabir? na duba ka a gida baka ok ahan kabir da allah akwai maganar da nake so in tambaye ka wai me tsakaninka da hajiya aisha matan marigayi alhaji faruk kaya ne magana ne ya yi yawa mutane suna faɗan mugayen maganganu akan tsakaninka da ita eh na sani kuma me ka san ni abokinka ne ni mai rufa ma asiri ne eh abin da nake so da kai shine ka fahimta dan Allah dan annabi kuma akwai wani abu a tsakanin ku da ita da Allah ka kiyaye saboda irin maganganun da mutane suke faɗa kai abin yayi muni da yawa to ba wannan matar babu abin da ba za ta iya yi ba akan kuɗi kin zo gidana ne ki cimma mutunci eh barista hajiya da hata ni lokacin da alhaji ya rasu ya bar wasiya ko mun karanta wasiyar nan mun ga cewa dukiyarsa a raba ta kashi biyu matarsa ta daure bi kanwarsa ta daure bi iya abin da muka sani amma daga baya mun ga kin aiko da wata wasiya wadda ba mu san kanta ba hawa ba sauka a ce kin ce dukiya ki kaɗai za ki riƙe babu kanwarsa an taɓa yin haka. to ai kafin alhaji da shi ya ga ya bar wata wasiya dan yana da sabon lauya lauyan ma dan baya nan ne ya yi tafiya ya bar najeriya da yanzu an kira shi ko mene ne yana nan a rubuce ba ba na yin afirka. ni ba wani magana da na gani wani a rubuta a raba dukiya tsakanina da ta akan me. to shikenan hajiya magana ta Allah ke kin ga ya dace ki mallaki dukiyar arziki kaɗai bayan ga kanwarsa da take kanwa ta jini cikin su ɗaya gaskiya ba na idan hankali ya gushe hankali yake dawo shi kuma wannan za mu san yadda za mu kullo ba ta isa ta ci dukiyar alaji ta kadai ba shikenan ba ki hakuri tsaya ku komai a hankali wannan matar na farko ta fi ki kuɗi ba ki da wata kwakwarar hujja da tabbatar da cewa ita ta kashe yayanki idan muka bi komai a hankali muka samu hujjoji masu kwari to da wannan hujjojin muka tsaya gaban kotu in Allah da za mu yi nasara a kanta barista ina da tabbacin cewa matan nan ita ta kashe dan uwana abu ɗaya da ka faɗa tun baya da ka ce ta fi ni kuɗi na san ba zan taɓa ja da ita ba wajen shari'a amma Allah shi zai yanke mana hukunci ba ni da kuɗin da zan yi shari'a da ita ka san yanzu iya ƙarfin shari'a ka iya kuɗin ka amma ba damuwa hajiya kama alƙawarin da na miki matukar za mu tsaya a gaban alkali a kotu in fito da hujjojin da na sani dangane da wannan abubuwa in Allah da za mu nasara dan nima baki na baka baki na kamar reza yake barista ina hannun Allah kuma ina hannun ka na bar maka ko ni babu abin da yake daga min hankali ba wai tarin dukiyar da dan na ya bari ba sai ta wani yaya ta yi ta kashe shi shi ne kawai hankali na yake ta I'm sorry. Allah ya cikin shi. Amin. sai dai in ja maka kunne akan mu'amalar da take tsakaninka da hajiya ai a gaskiya hajiya a'i ba matar da za ka yi mu'amala da ita ba ne saboda hajiya a'i ita ta kashe matan wana na fari sannan ta zo ta kashe wana kaga zuwa na uku idan ta zo kanka za ta harara kin gane wani abu ni ba ji ayyana da ke magana ma ni ban san ta ban san komai a game da ita saka na yawa maki wani kira kira mun magana wata hajiya a'i baka san ta ba eh ban san ta ba ana nan gaisawa ne ni dai na gaya ma inda mu'amala a tsakaninka da ita ka yanke sai ta zama hanyar rayuwarka nan na dai gaya ma ba ina wannan da na sa shi a hanya mai kyau amma ya ji gudu. Guri ya yi kama da mu. kasan san me nake so ka mutu kin bada ina so ka huta mishi me yake so ai da shi kawai ka aika da shi barzan an gama ba faɗa ba dama mun yi zan kashe shi zan binne shi abin kamar bai taɓa faruwa ba zai kasance tarihi wanda da hankali ki an gama na gode lafiya lafiyar ke alkawari kai da madam ajiya ga tuna to ai da ita muka magana ya me yasa zaka zo alkan wannan da ya shafe ta ya shafe ka jima kana wuce gona da ita na zuwa madadin ta ki nake magana kabir eh, na saka hanyar da ya dace ka ki shi yasa na ga wanda na aika ka inda ka aika shi ni kadai da kashe shi ba ki ka san kashe shi ba kai ka san wannan ai ba ni na kashe shi da hannun ka nuna wa kai kashe shi da hannun ka ka saki ce shi abin da ka bada ka ba ka gaskiya ne ke da mu abin da kan mamajina ta gaya mu ai ba ta gaya ta gaya gaskiya ta gaya a yanzu hakan ma ba wai na bar ka bane su cikin shi, ke gaya musu kun san abin da ya faru ba in san tsinci gawa kabir da a aisha a da mun duk irin abin da nake zargin sa kan cewa yana neman matan na wallahi da gaske to yanzu me amfanin wannan an zo an tsinci gawa su mutum kayi rayuwa irin wannan shi sa tun da mun nake ta kokari in jawo hankalinsa saboda ya kubuta daga irin wannan abin to yanzu kin ga halin da ya tsinci an tabbatar su suka kashe alhaji faru su ne su kuma ga yadda ta su ina amfanin kafar duniya irin wannan yanayi ko da yake da ya ja ruwa na iya kokari na akan ganar da kafar ya fuskanci hanya amma ya ki ganewa Allah ya sa mu dace